Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Wasu alkaluma a Najeriya sun ce yara sama da miliyan goma ne ba sa zuwa makaranta ko kuma karatun boko kuma sama da kashi 90 sun fito ne daga yankin arewacin ƙasar. wasu na danganta wannan matsala da karatun allo wanda akasarin yaran da ke yinsa ba sa haɗa shi da na boko wannan yasa gwamnatocin baya ɗaukar matakan samar da wani shiri na gwamutsa karatun allo da na boko domin ganin yaran sun ci riba biyu amma ga alama shirin har yanzu bai samu karbuwa ba a wasu jihohi ganin yadda har yanzu wasu yaran ba sa karatun bokon yayin da wasu malaman ke adawa da shirin Wannan yasa yau za mu sake duba wannan matsala da fatar ganin waɗanda abin ya shafa sun sake nazari a kai da zummar samar da mafita. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, wakilinmu a Kano Abubakar Isa dago ya tattauna da wasu yaran da ke makarantar allo kan rayuwarsu da kuma halin da suke ciki, kuma ga yadda zantawar tasu ta gudana. to nan dai ina kan kwanar mahaɗar titin da yake zuwa jami'ar bayero a cikin birnin kano kuma ina tare da wasu yara 'yan makaranta da na iske su a wannan titi wasu daga cikinsu kuma almajirai ne kani na ya ah. sunanka suna awalu a wani makaranta kake makaranta malam umar mandawari a mandawari iya eh. to tun yaushe kake fitowa bara yanzu karfe bakwai ne haka nake fitowa na dare kamar ranakun da babu karatu ne ko ka zaɓi wasu lokuta haka kamar da ya kamata da karatu dai na magarba karfe bakwai yin fita bara dare hmm. sannan kuma karfe tare yadda dawon kama karatu to kamar da barar ka dogara wajen samun abin kaiwa baki ne koko eh, ina fita bara dai ina fita bara dai Allah ban sa na samu wata mata ta hmm. dinga zuwa ina mata aiki hmm. ina zuwa ina mata aiki ko da ina karɓa abinci safara dare tana bani abinci to yanzu kenan kai baka da matsala abinci ina da matsala eh gaskiya ban da matsala abinci yanzu ka kana koshi kenan yanda ya kamata ina koshi yanda ya kamata to amma duk da haka kake dan fitowa kake dan zazzagawa ina dan fitowa ina neman na kaiwa haka dai mm. in dai kuma ban je gidan ba haka mm-hmm. to yanzu ya yanayin rayuwa ka take kana duk abin da kake bukata na rayuwa kana samu na rayuwa dai ba wai na samu gaba ɗaya bane abin da na samu da kowa kan ki hakuri in gode Allah mm-hmm. kamar wa yake kula da yanayin rayuwar taka malam umar neman daure ta kula da rayuwa ta gaskiya kamar ta wani bangare misali kamar rashin lafiya ko ko wasu bukatunka na rayuwa wanne yafi kula da shi wanne ne kuma yafi karfin sa rayuwar lafiya ne in na kwanta da asibiti dai in ya fi karfin ya iyaye na ne ya tafi da ni gida kawai ya kamar kai wani buri kake da shi a rayuwarka eh, ni dai yanzu na a rayuwa tare ina son kammala karatu na koma gida to ga wani shi ma almajirin shi da ma abinci ne nan ne ko me a hannunka kanina abinci ne ya sunanka anas a ina ka samu wannan abincin a gidan wani suna ne tare da yayana muka je ya ce roƙo mai mai na roƙo man yanzu kai mai zan yi yanzu an zuba man kenan eh to kai ka ci a'a kai mai zan yi muci tare muci tare shi yana can gida kenan eh yana makaranta kai eh to kamar a wunin yau baka ci abinci ba sai yanzu kenan tun safe eh sai yanzu kusan karfe hudu na yamma ka samu abin da zaka ci eh kamar tun safe kana cikin wani hali na wahala kenan eh sai yanzu da ka samu eh to kusan kullum haka kake a wataran yana samu wataran kuma ba na samu eh dai mu koma gida haka mu je mu kaba karatu to ran da baka samu baya kake ji kana shiga wahala sosai eh babu mai baka eh sai dai kai bacci ka tashi ka kuma karatun haka eh to yanzu idan da zaka samu taimako me kake bukata in samu gidan aiki wanda za a rinka bani abinci ina yin aiki da safe da rana a rinka bani ina yin aiki ka samu wannan zaka ji daɗin rayuwarka ko eh to nan ma dai har yanzu ina tare da shi ma wani almajirin kanina ya sunanka abba abba daga wacce makaranta kake makaranta isa dala da ke ina goron dutse to misali tun yaushe kake fitowa yin bara karfe takwas na safe na safe eh, in koma karfe tara kamar in ka fito bara kana samun abin da kake so ne ko ko dai hakura kake dai da abin da ya sauwaka eh ba ko da wani nake samu ba ina fito din wata ran nakan iya samu <coughs> koma wata ran kuma bana samu shi in koma haka to kamar wa yake kula da yanayin rayuwarka in wani abu ya taso maka malam isa duka shi malamin yana kula eh amma ya fi karfin shi ma kan iya kiran gida kamar yanzu wannan barar da kake yi idan ka samu wani abu za ka daina ta eh zan iya dainawa kamar dai in na samu uwar daki wacce zan riƙa mata aiki tana ba da abinci ko da rana da daddare to zan daina to kai kuma ya sunanka tukur eh. to a wace makarantar kake wala aminu jami kamar na ganka kai daga mabarar ka dawo yanzu ka koshi ne ka samu abin da ce so koko eh na samu abin da nake so yanzu sai dai a koma makaranta ke eh yanzu zai kuma makaranta ya karatu tun yaushe kake fitowa bara karfe takwas da rabi na safe hmm. sai a koma karfe tara da rabi kana samun abin da kake so in ka fito bara ko ko ba ko yaushe ake samu ba ba ko yaushe ake samu ba wani lokaci ana samu lokacin ba a samu tun ba a samu baya kake yi a haka nake da makaranta na zauna karatu to misali me burinka a rayuwarka kai yanzu a matsayinka na mai karancin shekaru kuma gashi a halin yanzu bara da ita ka dogara yanzu sun yake rubuta kur'ani sannan sai koma gida sai dawo harkar zaman gida mm-hmm. sai a samu sana'a yi eh. ta bakin wasu ɗaliban makarantar allo da ke birnin kano kenan to kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin wasu daga cikin iyaye da malamai ke adawa da sabon tsarin da zai kai ga waɗannan yara sun haɗa karatun bokon da na alkur'ani saboda haka abubakar isa ɗan dago ya ji ta bakin wani matashin malamin tsangaya abba yusuf sumaila sabon fegi da ke birnin kano kuma ga yadda hirarsu ta gudana sunana abba yusuf sumaila sabon fegi to mala abba yusuf kamar ɗalibai nawa ne kake koyarwa a nan muna iya koyar ɗalibai kama sama da hamsin to kaji wani tsari da gwamnatin tarayya ta fito da shi na cakuɗa karatun boko da na irin wannan naku na karatun tsangaya Eh, kai misali ya ka kalli wannan tsari eh gaskiya wannan tsari ya yi domin saboda zai kawo ci gaba sosai a makarantun alluna da dama domin saboda mu a gurinmu matasa haka wanda suke tasowa nan gaba mu zai mana amfani da kuma wanda yaranmu wanda sun taso za a taso da ilimi mai amfani ga ilimin boko ga na addini duk inda ka je za a yi magana ba tare da jin kunya ba ko da wani abu kuma sannan za ka iya zuwa gari misali za ka iya tadda symbol ka karanta domin ka kwaci kanka ka ce aina ina guri kaza kuma ina iya hucewa in tafi har gaba da nan ma yanzu misali kana nufin rashin karatun bokon yana kuna gamuwa da matsaloli kenan a tafi da rayuwarku eh gaskiya iya iya ma iya harfar da matsala saboda dalili in kai iya qur'anin baka da boko duk inda ka je ana iya samun matsala ne za a iya raina ka amma kuma shi ma qur'anin iya da muhimmanci yanzu kuna maraba da wannan sabon tsari gaskiya muna maraba da wannan tsari sosai da sosai to baka jin za a ce kai dan alaramma ne mai karancin shekaru yasa kake maraba watakila iyayenka da ka gaji wannan sabga a hannunsu su ba za su amince ba a su iyayenmu za su inga gani uwa wannan ba hanya ce ba mai daurewa qur'ani shine hanya mai daurewa to amma su sani ba cewa yanzu duniya ta canza ilimin zamani ana san shi da kuma ilimin daɗin ma. To tun da ku haka ne kana ganin tsarin zai samu karɓuwa kuwa? Eh a wasu makarantun da dama zai samu karɓuwa wasu makarantun kuma a wanda mutanen da ba su gane ba haka malamai wanda suna ganin boko aikin banza ne a gurin mu irin mu gaskiya muna maraba da wannan abu da kuma yauran malaman mu manya zuba shekara talatin arba'in da biyar zuwa ƙasa muna maraba da wannan abun gaskiya sosai da sosai yanzu a hannu guda kamar su waɗannan ɗalibai ya kuke yin kula da su ne a hannu ku kuke kula da komai na ɗawaine su ko kuma dai kawai iya su ɗau karatu ne kowa ya tafi nema kansa abin da zai ci eh gaskiya dai kowa iya zuwa ya nemo kansa abin da zai ci saboda mu mu ma zuwa muke mu dan je a dan yi buga-buga a samu wanda za a ci da kai. Iyayensu ba su kawo muku wani tallafi ne ko ku suna kawo? Eh gaskiya wasu suna iya kawo tallafi. Mm. wasu kuma iyayensa da ika ba su da karfi ba sa iya kawo musu tallafi kamar in yaran sun shiga wata matsala ta rayuwa ko ta rashin lafiya haka ya kuke yi da su ne eh mu muna iya musu magani in mun ga maganin ya ya fi karfin mu muna iya ɗaukar su mai da su gurin gaban iyayensu ta bakin malamin tsangaya abba yusuf sumela sabon fegi kenan to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu je irin waɗancan makarantu da aka buɗe domin ganin an gwamutsa karatun boko da na alkur'ani domin jin halin da ake ciki da kuma yunkurin da wasu ƙungiyoyi ko jama'a ke yi na ganin sun ba da gudunmawa domin daƙile wannan matsala na kaucewa karatun boko ga ɗaliban tsangaya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da kuma wakilinmu abubakar isa ɗan dago. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.